tun a farkon bayyanar sanarwar naɗin shugaban jam'iyyar mnsd sani umaru a kan wannan mukami na babban wakilin shugaban ƙasa ko ho representant du president de la republique 'yan ƙasar nijar suka yi wa wannan naɗi ca a wuraren taron jama'a ko a shafukan sada zumunta wannan batu ne ke ɗaukar hankalin jama'a domin a ra'ayinsu mukamin na ho representant wani abu ne da aka kirkiro kawai da nufin biyan bukatun abokan tafiyar siyasar shugaba isu muhammadu wannan naɗin ba a yi shi a wurin shi ba a duba halin da nijar take ciki na kunci na rayuwa da fatara da sauransu wannan mukamin ba shi ba zai sauya wani abu bai sauya komi a cikin tahiyar nijar tahiyar nijar duk 'yan siyasa suka bata ana zuwa ana kakkasa nijar mu ba mu gane ba shin yanzu sai umar shi zai rika aiki muhammad isuf bai da dama yana zuwa yana aiki a matsayin Muhammadu Isufu ko balaguran da yake yi yana iya tura Sainu Umar mu ba mu san menene mahimmancin nomination in Sainu Umar tunda horo representant kenan mataimakin shugaban kasa ne To amma a nasa ra'ayin shugaban kungiyar farar hula ta ANCC gyara kayan ka Muhammad Abdulkadir cewa yake wannan mukami na wakilin koli bai kai inda mutane ke zato ba. Wa alama mu ba mu da ra'ayin mu ce ni Umar yana da matsayi na mataimakin shugaban kasa ko kuma a'a a daidaita shi da prime minister ko kuma a danganta shi da shugaban majalisar dokoki mu yadda muke fasar wannan abu wani tukuici ne na siyasa wanda eh, shugaban kasa eh, ya karrama Sain Umar sakamakon karrama shi shi ma da yi ta hanyar amsa gayyata da shugaban ƙasa ya musu akan su zo su kama mai domin ya ji daɗin tafiyar da siyasar nan tashi wato renaissance domin jin matsayin doka akan wannan cece kuce na tuntubi dr maina bukar karte wani masanin tsarin mulkin kasar nijar shi wannan ko representant kamar babbar hukuma ce shugaban ƙasa ya kafa a kusansa wadda za ta taya shi ya yi wasu 'yan aikata a wasu abubuwa to lalle ita wannan hukuma babu ita a cikin constitution ta Nijar amma abin da zai kawo wani dan tangarda cikin constitution in ya zamanto shi ho representant zai aikata wasu abubuwa ko kuma za a ƙayyace mishi wasu aikace-aikace waɗanda aikace-aikace ne da aka ba wasu hukumomi da aka bayyana cikin constitution. Ba idin naɗin da shugaba Isu Muhammadu ya yi wa shugaban jam'iyyar MNSD a matsayin babban wakilinsa 'yan ƙasar ta Nijar sun yi ta korafi akan adadin ministocin da ke kunshe a sabuwar majalisar ministoci mai membobi 43 da aka naɗa a tsakiyar mako. To amma kakakin gwamnati na Malam Isa na cewa halin da ake ciki a yau Nijar ya fi karfin cece kuce a lokaci bane na a tsaya ana cece kuce amma ana shine kowane ya kasance eh, amanar da shugaban kasa ya bashi cikin mambobin gwamnati ne ya kasance ya samu ta hankali kuma duk ayyukan da za yi ya kasance manufar guda ce ta kowa ya kana shi gudunmawa a gina kasar Nijar takardar nadin babban wakilin na shugaban kasa da ke yawo yanzu haka a shafukan sada zumunta ta bayyana cewa za a iya jera wakilin a sahu na biyar a jerin manyan jami'an kolin kasar yanzu abin jira a gani shine irin ayyukan da za a damƙa masa don tantance idan ya tsaya a matsayinsa ko kuma ya shiga gonar wasu jami'an gwamnatin da doka ta amincewa halattin sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.